الشافعي عليكم السلام طيب ما لتاكم كده ما لتاكم كده ai ba ka karanta ba balam ya rade bi hilya na ido ko shi ko ba rantsuwan yake nufi ba ya faɗi haka ma ba rantsuwa ke nufi ba hina halafa wala gairi zalika lam yakul lahu niyyatu fi shay'i qala ara alaihi al-yamin baka karanta ne ba ka da littafi to me matsala ai gashi nan ya fito kuwa abin da aka ce wanda idan tse sannan ba rufin rantsuwa yake ba alayya kaza kaza na aikata kaza ya rantsa yake haka to amma fa zuciyarsa ba rantsuwa yake nufi ba shi ne sai aka ce menene ba menene matsayinsa yake na ga rantsuwa ta kama shi hmm? shi ne aka ce maka ga hukuncinsa da abin da ice shi bai niyya rantsuwa ba ya dai faɗi ne da baki aka ce to rantsuwa ta tabbata kan shi to kuma bai kake nema idan sai ba baka da littafi hmm? yana wurin shi ne amma ba a zuwa da ke makaranta ya fada ya fada da ishan dan na jini hmm? ya da ya yi koko ya fada shadda sun san da haka ba yi mutum ɗauki littafi jewa shadda to amma dai da naka ba laifi ko a waya yake babu laifi na hudu alyaminul munaqidatu ala birri rantsuwan da an yita ah, ta akan birru in an ce an yi ta akan birru ma'ana mutum ya yi ta akan kukuta cewar ba zai yi kaza ba wallahi lahi ba zai yi kaza ba ai kaga ina kan birru ba komai a kansa ran da zai shiga kisa ran da zai aikata wani abu kaga birru kenan man eh, agiratu ah, ala ala to birru ne wancan ku wa huwa an yi halifa al mukallifu billahi ما يهان كلي يدنس إذا الله مؤلقا بيمين بي مؤلقا يمينه بالاستقبالي يرى تايا نظر أنسان ننقب كغب ذيب بكيدا على عدم فعل الشيء أو على تركه مثالها أن يحلف المكلف بسيقة إن فعلت كذا إني كذا فعليا وهي نافية بما أنا إن فعلت كذا وانا كوري وادي بعضا أي كتابة بمعنى لا ومثال صيغتها الثانية أن يحلف بالله فيقول بعدها لا فعلت كذا وكانت هذه اليمين وانا رنطوى منعقدة قدرانية على بر لأن الحالف بها alal bara'ati ya ku te hatta ya fa alal mahalufa bihi ya isa tasigar na aka ce korewa aka yi ba tabbatarwa ake ba in ce in fa'altu korewa ne ma shi ba zan yi ba